الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a darasi na sha takwas a yau goma sha bakwai ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira bakwai kenan a goma kenan ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na masallacin jami'ar abubakar ta faɓalewa a nan bauchi wanda muka fara karatu daga jiya a suratu hud alaihi salam jiya mun yi karatu zuwa aya ta biyar ko yau kuma za mu tashi daga aya ta shidda in Allah ya so na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata dabba a bayan ƙasa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha face arzikinta yana ga Allah ne samun abincinta da arzikinta yana hannun Allah ne wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah Shi ne yake sane da matabbatarta wa ha da ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin dukkan wannan yana cikin littafi na ajiyar bayanai bayanan ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce babu wata halitta a bayan ƙasa face arzikinta yana hannun Allah ne duk abin da take nema na rayuwa a hannun Allah take nema kuma Allah ne yake bayarwa idan Allah ya bata ba mai iya hana ta idan Allah ya riƙe ya hana ba mai iya bata kuma Allah ya ce Allah shi ne yake sane da rayuwarta a nan duniya da kuma rayuwarta bayan mutuwa wannan duka yana cikin littafin Allah na ajiye bayanai shine lafzul mahfuz wa ma min dabbatin fil ard ad-dabbatu shine kullu makhluqin yadibbu ala wajhi al-ard dukan wata halitta wadda take gurgurawa a bayan ƙasa sawa'un wannan dabbar tana da ƙafa ko ba ta da ƙafa sawa'un ƙafar biyu ce ko sama da haka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni da mai tafiya akan cikin sa kamar maciji kamar kifaye da wasu halittu a cikin ruwa wa minhum man yamshi ala rijlayn da mai tafiya akan kafafu biyu kamar bil adama da sauransu wa minhum man yamshi ala arba da waɗanda suke tafiya akan kafafu hudu kamar al'an'am ya kulukullahu ma ya sha da sauran abin da Allah yake halitta wanda yake tafiya akan ƙafafu sama da hudu Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkan waɗannan ababen halitta da Allah ya yi illa alallahi rizquha bi ma'ana biyadillahi rizquha a hannun Allah ne arzikinsu yake Allah ne yake ba su abinci yake ba su abin sha dukkan abin da suke nema na daɗin rayuwa a wurin Allah suke samu babu wanda Allah ya miƙa masa taskar arzikin halittu a hannunsa ballantana in ya yi fushi ya riƙe su mutu ballantana in ya ga dama ya ba ne, ya hana wane Allah ne maɗaukacin sarki yake riƙe da arzikin kowace halitta wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah shi ya san mustaqar da mustawda na halittu almustakar da almustauda malaman tafsiri suka ce shine wato haitu ta'awi wa haitu tamut ina ne inda take rayuwa take tattaruwa a nan duniya da kuma ina ne inda za ta mutu wato mustakarruha shine makarru iqamatiha wa talabi ma'ashiha wa ha. wato inda take rayuwa a nan duniya ta tabbata idan ɗan adam ne gidaje da sauran wurare da yake rayuwa idan dabbobi ne a ina suke kwana a ina suke tashi idan sauran halittu ne waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa da suke cikin ramuka a ina suke zama idan waɗanda suke sama ne a ina suke kwana a ina suke rayuwa shine ma'anar mustaqarraha wa musta'udaha shi kuma shine mawdi'u mautiha wa baqa'iha ba'da fana'iha min al-haya inda za ta tabbata ta zauna bayan ta mutu ina ne za a yi kabarinta kamar in ɗan adam ne a ina za ta mutu ta zama mushe idan dabba ce ta lalace ta zauna a wani ɓangare na ƙasa a ta ina take dukkan abubuwan da Allah ya halitta waɗanda suka mutu a ko ina suka mutu Allah ya san inda suke kuma Allah zai dawo da su daga gurbin inda suke ɗin nan shine mustauda'aha aha bi inda Allah ya taskace wurin zaman su bayan mutuwarsu kullum fi kitabin mubin wannan duka yana cikin littafi bayyananne hadisi ya tabbata a cikin wato wanda Imamul al ya ruwaito cikin shu'abul iman daga abdullahi dan mas'ud haka kuma al-hakim ya ruwaito cikin al-mustadrak hadisi ne wanda malamai suka ce ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kana ajalu ahadikum bi ardin utihat lahu ilaiha hajatu wato idan Allah ya sa ajalin ɗayan ku a wani wuri ne inda zai mutu wato manan ha yake fassarawa kenan to sai Allah ya sanya yana da wata bukata a wani wuri ko a wani gari ko a wani daji ko a cikin wani ruwa ko a sama ko a ƙasa hatta idza balaga aqsa atharihi minha فيقبض فتقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني har sai in ya kai makurar inda Allah ya sanya ajalinsa yake wannan sai ya je wurin sawa'un ya samu abin da ya je nema ko bai samu ba sai mala'ikan mutuwa ya zo ya karbe shi ya mutu a wurin kuma a sun ba a mata fa akbarahu a binne shi a wurin ko ya mutu a wurin ya zauna har sai an zo ranar kiyama sai ƙasa ta amayo shi daga inda ya mutu nan sai ta ce ha da mastauda'ata ne ga abin da ka bani a jiya na gawar da ta mutu na wane ko abu kaza da ya mutu gashi nan na dawo maka da kayanka kamar yadda ka umarce ni to wannan shine ma'anan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha Allah yace kullun fi kitabin mubin wannan duka bi ma'ana na daga rayuwar halittar da yadda take gudanar da halittar da tafiyarta da dawowarta da abin da za ta samu da abin da za ta rasa duk yana cikin littafin Allah wato bayyananne wanda aka ajiye bayanai a cikinsa shine Allahul Mahfuz wannan aya ta nuna mana cewa wato arziki duka na dukkan halittu a hannun Allah yake kuma babu wanda ya isa ya kwace ko ya hana idan Allah ya bayar kamar yadda idan Allah bai bayar ba ba wanda ya isa ya bayar yana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ankabut wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim Allah ce kowace halitta ma a bayan ƙasa ba ta rike da arzikinta a hannunta duk wanda ya samu arziki ba shi ya samu ba ba da ƙoƙarinsa ne ya samu ba saboda ya shigo duniyar nan bai da komi kuma bai san komi ba amma Allah ya bashi ko kuma fassarar mujahid da yake cewa ma'anarsa shine arziki yana hannun Allah ne idan Allah ya ga dama ya bayar sai ka samu in Allah ya ga dama har mutum ya iya mutuwa da yunwa saboda Allah bai bayar ba kuma wallahi duk duniya in sun taru akan su ciyar ko su shayar da halittar da Allah ya hana ta arziki sai ta mutu sai ta mutu a haka to shine ma'anan wato wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha bi ma'ana bi yadi allahi rizquha arzikin kowace halitta yana hannun Allah ne Allah ne yake bayar da arziki yadda ya ga dama Allahu ya basutu rizqa liman sha. Allah ne yake raba arziki ya bayar da shi ga wanda ya ga dama wa ya wani kuma Allah sai ya ta masa ya ki bashi da yawa don haka mutane kan su tsananta su daga hankalinsu akan arziki da neman arziki duk abin da Allah ya rubuta naka wallahi sai ka samu tun kafin a halicce ka tun kana cikin cikin mahaifiyarka da wata hudu Allah yake aiko mala'ika bi katbi rizqihi wa ajalihi Allah zai aiko mala'ika ya rubuta labarin arzikinka da yawan abin da zaka samu da yawan abin da zaka kashe da wanda zaka bari a cikin arzikin shine bi katbi rizqihi duk arzikin da zaka samu Allah ya riga ya gama rubutawa yau dan adam ai ya ishe shi ishara ya gane cewa ƙoƙarinka ba shi zai sa dole ka samu ba sannan rashin ka ba shi zai sa ka rasa ba akwai wanda Allah zai halice shi ya shigo duniyan nan alhali arzikinsa ya riga shi shigowa akwai wanda ubansa zai mutu tun yana cikin ciki ya bar dukiya mai yawa ba a san me za a haifa ba sai an zo an haifa kuma ya zama mutum ya zama arziki tun tuntunin ubansa ya gama wahala ya tara shi bai ci ba shi kuma tun yana cikin ciki arzikin yana jiransa sai a haife shi ya cinye wannan arzikin ya gada hmm. sannan kowane bil'adama ya gane cewa yanda Allah maɗaukakin sarki bai manta da shi wajen kason arziki lokacin da baya nan to ba yanda za a yi Allah ya manta da shi bayan yanzu yana nan da mutum baya duniya amma Allah ya ajiye taskar arzikinsa a hantsar mahaifiyarsa aka haife shi ya samu nono yana jiransa tun kafin ya zo duniya nonon ma famfo biyu bangaren dama da hagu duka arziki ne nasa da Allah ya ajiye tun bai zo ba Allah ba zai manta da kai bayan yanzu ka riga ka zo kana nan ba don haka dan adam kar ya daga hankalinsa akan neman duniya ya nema bai samu ba sai ga kamar Allah ya kuntata masa ne ko Allah ya manta da shi Allah baya mantuwa la yadhillu rabbi wala yansa sannan kuma wannan zai zama wa'azi ne da dukkan waɗanda <clears throat> suke kunshe da wato wani project a koye na neman rage al'ummar halittar Allah wai saboda tsoron talauci kamar yadda ake zargi a kan gwamnatoci da yawa sukan shigar wa mutanen ƙasashensu waɗansu abubuwa a ɓoye ko ta hanyar allurar rigakafi ko ta hanyar waɗansu magunguna da za a ba su saboda a hana haifuwa ko don saboda a taƙaita haifuwar saboda population control wanda an daɗe ana wannan zargin cikin inda ake wannan zargi har da nan ƙasar mu Najeriya waɗanda suke karanta labarai suna ganin yadda ake ta zarge-zarge tsakanin 'yan siyasa da ma intellectual akan halin da yanzu a cikin wannan mako da makon da ya gabata ake ciki a nan Najeriya dangane da maganar kudirin da majalisa take ƙoƙarin zartarwa na maganar allurar rigakafi akan covid-19 wanda an fara tun daga kan majalisar wakilai a makonnin baya sannan a wannan mako da ya wuce ranar litinin biyar ga watan biyar shi kuma ya je majalisar dattijai su ma ana nan har ya wuce karatu na biyu karatu na farko kai ana ta kokarin wannan litinin mai zuwa za a yi karatu na biyu duk akan maganar gaggawar wato zartar da wannan dokar ta rigakafi wadda waɗansu da yawa Allah shi ya san menene yake ɓoye suke zargin cewa akwai waɗansu abubuwa na turawan yamma da suka sa a cikin wani rigakafin na wani makasudinsu ko wani project na waɗansu da suke gani cewa al'ummomi a afirka musamman kuma a nan najeriya sun yi yawan da ya kamata a daɗe a yau a rage yawansu saboda tsoron cewa ba za a samu arzikin da za a ciyar da su ba to arzikin yana hannun allah ne wannan labari sawa'un ya tabbata ko bai tabbata ba kamar yadda marubuta suke ta rubutu akan wannan tun daga kan labarin da aka fara akan wata da ake ce mata margaret sage wadda ita ce wadda ta fara kawo wannan kokari da yunkuri na rage adadin population na mutanen kasashe wadda ita ce ta kafa wato wadda ta mutu a 1966 a america wadda ita ce ta kafa planned parenthood federation of america wadda ta fara kuma daga bayan kungiyoyi da yawa suka ɗauka wadda suke ƙoƙarin yada wannan manufa ta rage population babu lokaci mai yawa da za mu yi dogon bayani akan wannan sai in Allah ya kai mu wata munasaba amma dai abin da muke cewa in ya tabbata in ma bai tabbata ba wallahi arziki yana hannun Allah ne kuma babu wata rai da Allah ya halicce ta faci ya riga ya tanaji arzikinta to haka dabara ta dan adam na ya rage haifuwa a gidansa ko ku rage haifuwa da adadin population a ƙasar ku ba shi zai ƙara muku arziki ko ya kawo tattalin abin da kuke da shi na arziki ba waɗanda za su shigo duniya ba su za su cinye arzikin ku ba saboda duk wanda ya zo duniya in zai zo Allah zai rubuta arzikin da zai samu yanzu wannan duniya da yanzu take da population na wajen biliyan takwas wane ne ya ajiye taskar arzikin da yanzu ake ci wanda inda ba don inda za a yi amfani da arzikin mutanen da ne lokacin da population yake biliyan ɗaya ko biyu ko ƙasa da haka ai da ba zai iya ciyar da mutanen yanzu ba to gurgurun yadda Allah ya ƙara adadin population haka Allah zai ƙara adadin arziki yanzu yawan arzikin da yake taskaci a ƙasashe da wanda yake ƙarƙashin ƙasa na mineral resources da sauransu wane ne ya ajiye wannan arzikin duka Allah ne ya ajiye don haka dan adam ya gane cewa arzikinsa yana hannun Allah ne shine ma'anan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tambaya cewa wato shi yanzu inda zaka inda zaka yi lissafi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Sahih Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa anfik unfik alaika Allah ya ce ka ciyar ka bayar da abin da ke hannunka ni kuma zan baka madadinsa kada ka ji tsoron talauci yadullahi mal'a hannun Allah a cike yake da arziki annabi sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace afara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard yanzu za ku iya lissafin abinda Allah ya ciyar tun da ya halicci sama da ƙasa yanzu kafin mu mu yanzu adadin mutane halittu nawa Allah ya yi guda nawa ne waɗanda suka mutu dabbobi da halittu na sama da ƙasa da na cikin ruwa dukansu sun ce arzikin Allah arzikin Allah bai ƙare ba to wallahi arzikin Allah ba zai ƙare ba a hannunmu don yawan mu ko don ƙarfin mu shine ma'anar illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ne Allah ya ce a gaba وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين نعم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ya albarka ubangiji madaukakin sarki ya yace wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam shine ubangijinku wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shidda wa kana arshuhu ala al-ma alhali sa kafin nan ya kasance akan ruwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya yi halitta ne domin ya jarrabe ku ya ga wane ne a cikin ku wanda yafi kyautata aiki wala in kunta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut inda ko Allah yace tabbas da zaka ce da su bayan sun yarda da Allah shi yayi halitta amma ba su yarda da tashin kiyama ba inda zaka ce musu lallai ku din nan za a tayar da ku bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce da kai in hada illa sihrun mubin wannan ba komai bane face sihiri bayyananne wala in an anhum azaba ila ummatin ma'aduda Allah yace inda kuwa za mu jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci kayyadajje na waɗansu kwanaki kididdigagu la yakulunna ma yahbisu da kajinsu da suna cewa menene ya tsare shi ba a yi azabar ba ala yau ya tihim laisa masurufan anhu Allah ya ce ku saurara ai ranar da wannan azaba za ta zo musu ba abin da za a iya kautar da shi daga gare su ba ne, dole sai ya same su wa haka bihim ma kanu bihim ma kanu kuma abin da suka kasance suna izgili da shi a lokacin kan sai ya sauka musu Allah maɗaukakin sarki cikin waɗannan ayoyi yana magana a kan girman Allah da yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta ya halicci sammai ya halicci ƙasai sannan kuma ya halicci al'arshinsa ya kuma halicci ruwa Allah ya ce duk da wannan girma nasa amma kafirai ba sa gaskata shi akan gaskiyar wa'adinsa na hisabi a ranar tashin kiyama to shine Allah madaukakin sarki yake cewa shine wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci sammai da ƙasa gaba ɗayansu a cikin kwana shida kamar yadda ya faɗa a wurare da yawa ya kuma tabbata a cikin hadisi cewa ya fara halittar ne ranar lahadi ya kuma gama ranar juma'a amma wannan halitta da ya yi a cikin kwana shida ba gajiya ce ta sa shi ya jinkirta zuwa kwana shida ba sannan ba gajiya ce ta sa shi ya tsaya a kwana ta bakwai bai yi ba ranar asabat kenan walakar khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana min lughub Allah madaukakin sarki yace gajiya bata shafe shi ba alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin Allah madaukakin sarki bai gaji ba a cikin halittarsa na samai da ƙasa Allah ya gaggaya mana yadda ya rarraba wannan halittar kamar yadda ya faɗa a cikin suratu fussilat قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين halittar ƙasa a cikin kwana biyu yayi وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين a cikin ƙarin kwana biyun kuma ya halicci abubuwan da suke cikin ƙasa na albarkatun ƙasa da duwatsu da itatuwa da ruwa da koguna da kuma sanya wa ƙasa fatiliti na noma da duk abin da ɗan adam zai iya rayuwa da shi a bayan ƙasa duk Allah ya halicce su ne a cikin kwana biyu in ka haɗa da wancan kwana biyu na farko fi arba'ati ayyam ya zama kwana hudu kenan ثم استوى إلى السماء وهي دخان laha walil وللأرض tiya qalata ataina طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين sannan sauran kwana biyun kuma sai Allah ya halicci sama ya sanya abin da yake cikin sama na taurari da rana da wata da dukkan abubuwa irin wanda ya gaya mana da ma wanda ba mu sani ba duk su kuma Allah ya halicce su a cikin kwana biyu wannan ya haɗa kwana shida kenan wanda Allah yake faɗa a nan cewa fi sittati ayyam a cikin kwana shida wa kana arshuhu alal ma Allah ya ce al'arshinsa ya kasance a kan ruwa malamai suka ce wannan wawun ɗin wawun ne haliya bi ma'ana wa kabla zalika kana arshuhu alal ma tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa ɗin nan ma ai al'arshinsa ya kasance yana kan ruwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya yi wannan halitta ne domin Allah ya jarrabe ku ya gane wane ne a cikinku kuma ya ganar da waɗansu masu gane wane ne a cikinku wanda ya fi kyauta ta aiki ma'anar liyablokun ayyukum ahsanu amala bi ma'ana liyaktabirakum wa yamtahinakum ayyukum akhlasu amalan wa ahsanuha wa ahsanuhu wane ne wanda ya fi yin ikhlasi na aiki kuma wane ne wanda ya fi kyauta ta aikin waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke nuna alamar kyan aiki wato aikin ya zama yana da ikhlasi aikin kuma ya zama yana da muwafaka kamar yadda aka ruwaito daga alfudail ibn iyab Allah ya rahama a gare shi inda yake cewa ma'anan ayyukum ahsanu amala shine ma'anan wane aiki ne wanda zai zama akhlasuhu wa aswabuhu wane ne wanda zai fi ikhlasi ya yi saboda Allah kuma wanne ne wanda ya fi dacewa aka ce mishi ya aba ali me kake nufi da akhlasuhu wa aswabuhu cewa shine ahsanu amala sai yake cewa li'anna al'amala kullama kana khalisan idza lam yakun sawaban lam yakun hasana wa kullama kana wa kullama kana sawaban idza lam yakun khalisan falaysa bihasan yace domin aiki abinda ake nufi shine duk yanda aiki ya zama yana da kyau idan dai ba a yi shi saboda Allah ba to Allah ba zai karɓa ba kuma ba mai kyan ba ne sannan kuma duk yanda aiki ya zama an yi shi saboda Allah idan bai dace da shari'ar Allah da koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi ma ba mai kyau bane kuma Allah ba zai karba ba wannan shi yake nuna ma'anar faɗin Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk aikin da yake da kyau shine aikin da ya zama akwai ikhlasi saboda Allah aka yi aikin ba a yi saboda wani ya gani ko saboda wani ya ji ko don wani ya yaba ba ko don a burge wani ko don a ba wa wani haushi sannan kuma ba a yi aikin yana mai sabawa da koyarwar shari'ar musulunci irin yadda yake turbar sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka aiki mai kyau shine aikin da ya dace da koyarwar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan aiki mai kyau shine wanda bawa da ya zo yinsa ya yi shi saboda Allah ne kadai wannan shine ma'anar ayyukum ahsanu amala dama Allah madaukakin sarki ya sanya cewa ya halicce mu ne kuma ya halicci rayuwar mu da mutuwar mu saboda ya jarrabi wane ne a cikin mu yafi aiki mai kyau kamar yadda ya yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to shine Allah ya ce. wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut inda zaka ce da su lallai ku inna za a tayar da ku bayan mutuwa domin hisabi da waɗanda suka kafirta da sai sun ce maka wannan tsafi ne ai da sai sun ce maka wannan sihiri ne sai Allah ce wala in akharna anhumul azab amma inda za mu jinkirta musu azaba ila ummatin ma'duda zuwa wani lokaci kayyadajje bi ma'ana ila muddati ayyamin ma'aduda, zuwa wani lokaci na mudda na waɗansu kwanaki la yaqulanna alladhina la yaquluna ma yahbisu da sai sun ce ma yasrifuhu wa ma yamna'uhu wa ma yadfa'uhu 'anil wuqu'i alaina me yasa bai sauka me yasa bai sauka akan mu ba me yasa ba a mana azabar ba inda za dan jinkirta sai su ai azabar mana da gaggawa amma jinkirin duk da alheri ne a gare su amma dukkansu saboda gaggawarsu sai su rinka cewa su kafirai me yasa ba za a yi azabar ba sai Allah ya ce ala yawma yatihim laysa masrufan anhum ranar da za a yi musu azabar in ta zo ba za a iya kautar da ita ba wa haqa bihim ai wa halla bihim wa nazala bihim wa ahata bihim ma kanu bihi yastahzi'un wannan isgili da suke yi cewa a yi da gaggawar a lokacin sai su ga gaggawar ta sauka musu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta babban abin da yake ciki na darasi shine magana akan halittar da Allah ya yi wa sama da ƙasa a cikin kwana shidda tun a farko to Allah ya ce nan ya halicci sama da ƙasa a cikin kwana shidda kuma sai ce ya halicci al'arshi kuma ya ce al'arshin yana kan ruwa to wannan ya jawo malamai suna tattaunawa akan waɗannan ayoyi da makamantansu da hadisai irin wannan da makamantansu shin me suke ba mu fa'ida ne akan menene kan Allah ya fara halitta tun a farko kafin Allah ya halicci komi mu sani dai akan wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim cewa kamar yadda imran ibn husayn Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce mutanen yaman sun zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su da banu tamim dukansu suna tambaya suna tambaya cewa ji ina ka nas'aluka an awwali hadha al-amr suka ce mun zo ne mu tambaye ka kai ne manzon Allah kuma wannan labari ne na gaibi wanda in ba ta hanyar annabta ba ba za a iya sanin sa ba shin yaya ne farkon al'amari yake ne shin wannan duniya yaya ta fara ne shin yaya aka fara halitta ne tun ba komi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amsa da cewa kana Allah wa lam yakun ma'ahu shay ko kana Allah wa lam yakun shay' Allah ya kasance tun lokacin da babu komi da ya kasance ko kuma kanan Allah wa lam yakun shaikun qablahu Allah ya kasance a lokacin da babu komi sai shi kadai ne ma'anar huwal awwal Allah shi ne na farko bi ma'ana Allah matsaukakin sarki ya kasance tun kafin komi ya zama akwai komin wa kana arshuhu alalma. alma akan wannan ne kuma akwai hadisin abu razin wanda Imam tirmidhi ya ruwaito kuma hadisi ne da shi ya hassana shi abu razin ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqa shin ubangijinmu a ina yake ne tun kafin ya fara halittar komi sai annabinmu sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi kana fi ama'in ma hu hawa wa ma hu hawa yace ubangiji ya kasance a wuri ne wanda yake filin Allah ta'ala wanda babu kowa kuma babu komi shi wuri ne inda yake wofi wanda babu sama babu ƙasa babu al'arshi babu ruwa babu komi da a farko sai Allah ne kadai shi kaɗansa wahdahu tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah maɗaukakin sarki sun makalaka arshahu alal ma sannan sai Allah ya halici al'arshinsa a kan ruwa to waɗannan hadisai sun faro mana bad'ul khalq sun faro mana bayani ko kuma bad'ul amr farkon al'amari cewa babu komi sai Allah wannan iya abin da ƙwaƙwalwar ɗan adam za ta iya kawo kaɗai annabi ya gaya mana amma abin da yake bayan wancan tunanin ɗan adam ƙwaƙwalwarsa ba za ta iya riskewa ba kawai ka tsaya a kan Allah maɗaukakin sarki baya da farko tun kafin farko ya zama farko akwai ubangiji to sannan sai Allah ya fara halitta duk abin da kaga ya samu bayan ubangiji to Allah ne ya samar da shi yanzu tattaunawar ita ce menene Allah ya fara samarwa bayan shi kansa da yake dama saman mene fil azal waɗansu malamai suka ce abin da Allah ya fara samarwa na halitta shine alƙalami shine alƙalamin nan da Allah ya rantse da shi a cikin faɗin nun wal wa ma yasturun wannan fahimta ta cewa alƙalami shine farkon halittar Allah ita ce fahimtar shugaban masu tafsiri ibn jarir at-tabari ita ce fahimtar ibn jauzi da waɗansu cikin malamai magabata sun dogara ne da hadisin ubada ibn samit Allah ya kare yarda a gare shi wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna awwala ma khalaqa Allahul qalam ai farkon abin da Allah ya halitta alqalami fa qala la uktub sai Allah ya ce da alqalami yi rubutu qala rabbi wa ma za aktub ya ce ya ubangiji me zan rubuta qala aktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a Allah ya ce rubuta kaddarar komi da komi tun daga yanzu har zuwa tashin kiyama sai yayi kamar yadda Allah ya ce wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito kuma ya inganta shi amma waɗansu suka ce wannan magana ba ta tabbatar da cewa alƙalami shine farkon halitta saboda ai akwai hadisi kuma na Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare yarda gare shi da babansa inda yake kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa arshuhu 'ala al-ma yace ai Allah ya rubuta abinda yake na al halittu gaba daya tun kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin alhali al'arshinsa yana kan ruwa suka ce wannan ya nuna dama al'arshi yana nan kuma ruwan ma yana nan kenan tun kafin a halicci alƙalami wannan ya nuna alƙalami ba shi ne na farko ba in ji waɗansu to menene waɗansu suka ce ruwa shi ne na farko kafin alƙalamin kuma kafin al'arshin cikin waɗanda suka faɗi wannan an ruwaito shi daga abdullah ɗan mas'ud allah ya ƙara yarda a gare shi da kuma waɗansu cikin magabata su kuma saboda wannan hadisi da muka karanta na abu razin wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa cewa ina ubangiji yake kafin ya yi halitta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai yana cikin wani wuri ne da babu kowa babu kuma komi amma kuma sai ce sun makalaka al'arsh alalma sai Allah ya halici al'arshinsa a kan ruwa sai suka ce wannan ya nuna cewa ruwan shi ne na farko sannan sai aka yi al'arshin ma'anan al'ama waɗansu suka ce ma'anansa shi ne laita ma'ahu shai wato yana wurin da babu kowa suka ce ma akudun ne min al'ama bi ma'ana amal basar ta yanda idan mutum in yana yana rufe ko yana makanta baya ganin komi to kamar haka ne babu komi a cikin halitta da kauni sai ubangiji kadai ko suka ce ma nan al'ama shine as-sahabul abyad wato girgije fari wannan shine kadai da yake kafin daga baya Allah ya fara halittar waɗansu abubuwa to amma wannan maganar ta fassara al'ama da ma'anar wato shine as-sahab ina gani kamar fassararsa da ma'anar laisa ma'ahu ya yafi karfi domin kace ma'anarsa shine as-sahabul abyad fadalla ala anna sahabal abyad huwa al-awwal qabla khalqi al-arshi wal ma' wa lam yadhkur min al-ulama anna sahabal abyad huwa awwal al-makhluqat wallahu a'lam wanda ya fahimci wannan larabcin ya gane me nake cewa sannan sai suka ce kuma dalilin su na gaba da yake nuna ruwa shine farkon halitta shine hadisin Abu Huraira wanda shi ma Firmi ya ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce da Abu Huraira bayan ya tambaye shi ya ce da shi mimma khalaq mimma khuliqal daga menene kan aka halicci halitta daga me aka fara halitta sai Annabi sallallahu alaihi ya yace min alma ai ruwa shine na farko sannan daga ruwa ne komai ma Allah ya halitta wanda ya daidai da faɗin Allah ta'ala abin abin nan abin nan cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya fara halitta ne daga ruwa kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy to waɗansu kuma suka ce a'a ba ruwa shine farkon halitta ba suka ce abin da yasa wancan da suka ce ruwa suka ce ai al'arshin akan ruwa ne to akan ruwan shine na farko kafin al'arshin wancan hadisin kuma ya nuna cewa al'arshi ya riga alƙalami don aka sai suka ce ruwa shine na farko amma waɗansu malaman su kuma suka ce a'a al'arshi shine na farko da aka halicce shi ne daga baya aka halicci ruwa sai aka sa al'arshin akan ruwa daga baya kuma aka halicci alƙalami wannan cikin waɗanda suka ƙarfafa wannan hadda shekul islam ibn taimiya da shi da almajiransa kamar ibn qayyim kamar ibn kathir dukansu a ganin su al'arshi shine farkon halittar Allah sun tabbatar da wannan ne saboda hadisin na, na Abdullah ibn Amr ibn al wanda aka karanta a baya wanda yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki wato ya rubuta makadirul khala'iki tun kafin ya halicci sammai da ƙasa amma al'arshinsa yana nan sai suka ce ya nuna cewa al'arshin shine na farko kamar yadda kuma shi ibn qayyim yayi magana akan wannan a cikin shifa'ul alim ibn taymiya wannan yana cikin fatawarsa sannan kuma kamar yadda shi ibn qayyim yake fara a cikin waƙensa na nuniya inda yake cewa wannasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba alqada'u bihi min ad-dayyani hal kana qabla al-'arshi aw huwa ba'dahu qawlan inda abi al-'ala والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان yace wal yace a wurinsa, sa annal arsha qablu wato al'arshi shine na farko waɗannan maganganu ne duka na ijtihadi Allah shine wanda ya fi sanin menene abin da ya fara halitta amma dai dalilai suna nuna mana farko farkon halitta duka waɗannan abubuwa guda uku sune na farko al'arshin Allah ruwan da Allah ya sa al'arshin a kai da kuma alƙalamin da Allah ya rubuta abin da za su faru a bayan a halitta gaba ɗaya har zuwa tashin kiyama sannan daga baya kuma shekara dubu hamsin kuma sai aka halicci sammai da ƙasa waɗannan duk suna cikin abubuwa na farko farko cikin halittar Allah maɗaukakin sarki akwai kuma waɗansu maganganun na waɗansu malamai amma su ba su kai wanda za a ɗauke su ba saboda ba su da dalili ko na alƙur'ani ko na hadisi kamar waɗanda suke cewa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine farkon halitta wannan kan yana cikin wanda malamai ba su karɓi wannan ba saboda babu dalili na Alƙur'ani ko na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacce da ya nuna haka za ka za mu tsaya akan abin da Allah ya faɗa da kuma abin da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wannan shine ma'anar wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta ne domin ya jarrabe ku ya ga wane ne wanda ya fi kyautata aiki daga cikinku wannan kuma kamar yadda abdurrahman bin nasir sa'idi yake cewa Allah ya masa rahama wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ke nuna mana makasudin halitta abin da yasa Allah ya yi halitta wannan ayar ita ce ta ɗaya da take nuna Allah ya yi halitta ne don a bauta masa don ya gwada mu ya ga wane ne ya fi yin aiki aiki aiki na bauta kenan li kun ayyukum ahsanu amala wane ne ya fi aiki na ibada kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun ban halicci dan adam da aljani da dan adam ba sai dai don su bauta mu wannan lamun din ta'aliliya ce da take nuna manufar halitta manufar halitta a wurin Allah ita ce don a bauta masa sannan dalili na biyu na alkur'ani da yake nuna manufar Allah a wurin halitta shine Allah ya yi halitta ne don a nemi sani a kansa don a nemi bincike akan a san shi a san sunayensa a san siffofinsa a san kuma cancantarsa da bauta don a bauta masa ɗin wannan shine wuri na biyu da Allah ya nuna abin da ya sa ya yi halitta faɗin Allah ta'ala alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne wanda ya yi halitta na sama da ƙasa kuma shi ne yadda yake gudanar da al'amari a tsakanin sama da ƙasa saboda Allah ya yi haka ne domin kusancewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake da iko a kan komi kuma don kusancewa Allah maɗaukakin sarki ya ga mai komi da iliminsa kenan don ku sani li ta'lamu shi yasa Allah ya halitta annallaha bi ma'ana li ta'lamu ko lil ma'rifati billahi azza wa jal li ta'lamu annallaha huwa ala kulli shay'in qadir fa huwa alladhi yastahiqu al ibada falidhalika khalaqakum li ibadatihi kamar yadda yace illa li ya'budun waɗannan abubuwa guda biyu sune alqur'ani yake nunawa lamun ta'liliya nan manufar halitta haka kuskure ne mutum ya ce Allah ya halici duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah abinda ya faɗa da kansa shine ya halici duniya ne domin da manzon Allah da dukkan sauran bayi su bauta masa shi yasa Allah ya halici duniya Allah ya ce li ya'buduni don su bauta mu ba za su bauta mun ba kuma sai da sani shi yasa ya ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don haka in an tambaye ka me yasa Allah ya halici duniya ka ce Allah ya halicci duniya ne domin bayi su san shi kuma domin bayi su bauta mata. wannan shine abin da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam suke koyar da mu to shine Allah yake cewa wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut la yaqulunna la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wala in akharna anhum al'adaba ila ummatin ma'duda Allah yace inda zamu jinkirta musu azabar da suke cewa ai gaggawa din nan zuwa ummatin ma'aduda zuwa wani lokaci ƙididdigagge to me ma'anar umma umma tana zuwa a cikin alƙur'ani da ma'anoni daban-daban har guda biyar ma'ana ta farko ita ce ta zo wato ma'ananta muddatun minas zaman ko amadun minas zaman wato wani lokaci na musamman wanda za a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kamar yadda nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ila ummatin ma'aduda kamar yadda kuma Allah yake faɗa a cikin suratu yusuf wa qala alladhina wadda minhuma ba ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ba da muddatin min zaman kamar yadda kuma al'umma tana zuwa a cikin Alƙur'ani da ma'anar wato na abin nan ma'ana ta gaba kenan shine tana zuwa da ma'anar wato abin nan da ma'anar shugaba a addini ko wanda ya zama ƙuduwa ana kiransa ma'anar umma kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin na uku shine tana zuwa da ma'anar almillatu wad-din da ma'anar addini kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wato inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala tarihin muktadun cikin fadin sa Allah ta'ala wa kadhalika ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun to haka umma bi ma'ana ala milla sannan na hudu shine tana zuwa da ma'anar jama'a ko al'umma gabaɗaya ta mutane da kafiransu da muminansu gabaɗaya, da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wali kulle ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la wanda muka karanta a suratu yunus da kuma a can gaba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha a can gaba cikin suratul nahl haka kuma tana zuwa na ƙarshe na biyar da ma'anar wato wata ƙungiya a cikin mutane ko wani yanki na jama'a kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun da kuma inda Allah maɗaukakin sarki ya ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin la ana al-laili wa hum yasjudun da inda Allah maɗaukakin sarki ya ce walamma warada ma a madyana wajada alaihi um abun nan walamma warada ma a madyana wajada wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun bi ma'ana jama'atan wa fa'ifatan minan nas da kuma inda Allah madaukakin sarki yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna na ma'ruf wannan duka sune inda alkur'ani yake zuwa da kalmar umma don haka nan da yace ummatin ma'aduda yana nufi al'amadu min zaman wato wani lokaci a cikin zamani to me Allah yace a gaba wala in azakana al-insan ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير نعم والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله صادقين نعم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون Allah ya bada lada ubangiji madaukakin sarki yace wala in azaqnal insana minna rahma Allah yace tabbas idan muka ɗanɗana wa dan adam <clears throat> wani abu na ni'ima ta rahamar Allah mana za naza'naha minhu sannan sai muka kwace ta daga wurin sa hula ya ya'usun kafur shi ɗan adam zaka ga a lokacin ya zama mai ɗebe tsammani mai yanke ƙauna kuma mai butulci wala in azaqnahu na'ma a ba'da darra inda ko za mu ɗanɗana masa daɗi bayan wahala lafiya bayan cuta arziki bayan talauci zaman lafiya bayan rashin kwanciyar hankali matsatu bayan waɗannan duka sun shafe shi na wahala la yaqulan da zahaba ato anni tabbas da za ka ji ɗan adam yana cewa ainihin munanan abubuwa sun tafi sun bar ni na hula farihun fakur shi ɗan adam mai yawan alfahari ne kuma mai yawan jiji da kai mai yawan wato jiji da kai kuma mai yawan ɗagawa da alfahari illal ladina sabaru wa amilu salihat sai dai waɗanda suka yi haƙuri kuma suka aikata kyawawan ayyuka ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗannan kan su ne waɗanda suke da wata gafara ta musamman da kuma lada mai girma a wurin ubangiji Allah yana faɗan ɗabi'ar ɗan adam ba wanda ya san ɗan adam kamar ubangijin ɗan adam Allah ya ce shi ɗan adam ga ɗabi'arsa idan ya samu daɗi kuma sai zai rasa daɗin to sai yanke tsammani ya ɗauka kai a shi kan kuma shi kenan da yana da arziki sai ya talauci yana cikin wahala kullum sai dai ya zama yana kuka yana gani ai ta tafi kenan wahala ta riga ta maye gurbin daɗi ko daɗi ba zai dawo ba mutum yana cikin kwanciyar hankali sai ya samu aka shiga cikin hali na yaƙi ko tsoro ko rashin zaman lafiya sai mutum ya manta da duk daɗin da da ya je a bayan nan sai ga kamar da ba a yi ba mutum yana da lafiya amma yana yin ciwo na kwana ɗaya biyu sai ga kamar an shekara kamar duk rayuwarsa ciwo kawai yake yi saboda ya manta da wancan saboda ɗan adam ya us yana yanke tsammani akan gaba kuma yana da butulci kan baya da duk daɗin da ya jin nan na lafiya ko na arziki ko na kwanciyar hankali yanzu sai ya sa in ya samu talauci bayan arziki ko ya samu rashi bayan samu ko ya samu rashin kwanciyar hankali bayan zaman lafiya sai ka ga ya manta da da sai ya yi butulci sannan kuma ya rage hop a kan gaba shine ya zama yana da yanke kauna Allah ya ce ɗabi'ar ɗan adam kenan Allah ya ce amma a ɗaya gefen kuma idan yana cikin wahala ne sai ya samu daɗi shine yana cikin ciwo sai ya warke yana cikin talauci sai ya arziki yana cikin wato rashin zaman lafiya da yaƙi da fargaba sai ya samu zaman lafiya to shikenan kuma sai ya manta da wahalar baya zahaba sayyi'atu anni a ai lokacin wahala ya kare ai talauci ya kare sai ya manta da da ya sha wahala sai ya manta da da baya da shi sai ya manta da da fa bai da lafiya duk yanzu dadin sai ya mantar da shi da Allah ya ce haka dan adam yake innahu la farihun faku idan ya samu dadi to sai kaga dan adam ya zama yana da alfarah bi ma'ana sai kaga dan adam ya zama farihan bakaran sai ya zama yana da alfahari irin na wato ɗagun kai da jiji da kai sannan sai zama kuma yana da alfahar tatsawulan sai zama yana da yana da neman ɗagawa na alfaharin jin cewa shi ne ƙoƙarinsa ne ya sa ya samu baya tunanin daga baya zai iya rasawa kamar yadda ya manta cewa da baya da shi wannan shi ne ɗabi'ar ɗan adam Allah ce illal ladina sabaru sai dai waɗanda suke da haƙuri idan wahala ta same su saboda imani za su yi haƙuri wa amilu salihat sannan in suna cikin daɗi kuma ba zai hana su yin aiki mai kyau ba illa ladina sabaru yana da alaƙa da ayar farko na rahmatan thumma naza'naha minhu sannan wa amilu salihat kuma yana tana da alaka da aya ta biyu shine azaqnahu na'ma ba'da zarra. idan mutum yana da imani to zai zama zai yi haƙuri akan wahala ta waccan ayar sannan kuma zai yi aiki mai kyau duk da daɗin da ya ji ba zai sa ya yaudaru da duniya ya manta da cewa Allah bane ya bashi Allah ya ce waɗannan kallahun maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara a wurin Allah akan kurakuransu kuma suna da lada mai girma domin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ya ce al'amarin mumini akwai abin mamaki idan daɗi ya same shi lada ne don zai gode wa Allah idan wahala ta same shi lada ne don zai yi haƙuri shine ma'anar illal ladina sabaru sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mumini duk abin da ya same shi na bakin ciki ko damuwa ko ciwo ko duk wani abin da zai iya so sarai ko da kaya ce ya taka ko allura ta soke shi wallahi sai Allah ya rubuta masa lada kaga shine ajibin kabir lada mai girma wanda ba wani aiki yayi ba amma karamin abu ne da ya same shi ko a rai ko a gangan jiki ko a zuciya sai kaga Allah ya bashi lada mai girma to shine Allah ya ce fala'allaka tarikum baba ma yuha ilaik kai ka ce ma fa zaka bar wani abu na abin da aka maka wahayinsa na alqur'ani ko isar da shi na wa'azi wa da'ikum bihi sadru kuma hakan ma ya iya sa zuciyarka za ta yi kunci da shi an ya ƙulo laula unzila alaihi kan saboda suna cewa me yasa ba a saukar masa da wani kanzi na wata dukiya mai yawa ba mu ga yana annashuwa yana holewa da dukiya auja a ma'ahu malak ko kuma mu ga wani mala'ika ya zo tare da shi don ya nuna da gaske ke inna ma anta nadhir lalle kai mai gargaɗi ne kawai ba mai zuwa da waɗannan abin da suka faɗa ba wallahu ala kulli shay'in wakil Allah shine mai kiyayewa akan dukkan komai wannan aya ubangiji yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin kwaɗayinsa akan ayi imani har ma yana jin tsoron faɗan wani abun wani lokaci yaga in ya faɗa za su ƙaryata shine ma'anan tarikin ba'da ma yuha ilaik bi mana fala'allaka tarikun tabliga ba'du ma uhiya ilaika min alkitab ta wani lokaci kamar ma ba za ka isar ka faɗi wani abin da aka maka wahayi ba ta an yukadibuka saboda kar su karyata ka wa da'iqun bihi sadru bima'ana wa yadhiqu sadruka bima yaqulun zuciyarka tana da kunci akan abin da suke faɗa kamar yadda Allah ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun da kuma faɗin Allah ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun zuciyarka tana kunci saboda abin da suke faɗa shine wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu cewa da suke laula unzila alaihi kanzi me yasa ba a saukar masa da dukiya ba aw a ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika ya zo tare da shi wannan shine zai sa wai su gaskata wannan yana daga cikin kalubale da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa Allah ya ce dama haka suke cewa su ce wai wannan wani irin annabi ne mala'ika ya zo mana ya ce da gaske ne don mu gaskata amma shi kawai mutum ya zo a'a ko kuma mu gan shi yulqa ilaihi kan mu ga yana da dukiya mai yawa amma ga shi talaka bai da abin da zai ci shi ma sai ya wahala kamar mu kuma mu yi imani da shi a'a wannan baya da wani abin da ya fi mu da shi da zai da zai sa mu imani da shi to shine Allah ya ce wannan abun, wato ba a hannunka yake ba inda ma anta nadir kai kawai kai wa'azi wanda ya ga dama ya karɓa a haka ya karɓa wanda bai ga dama bai bari wallahu ala kulli shay'in wakil kai lasta alaihim bi wakil kai ba mai kiwo bane akan su Allah shine mai kiwo akan bayinsa am yaquluna iftara ko dai cewa suke ka kirkiri alqur'ani ne bi mana am yaquluna talakahu min indi nafsihi ko suna cewa kai ka kirkiro ne sai Allah ce kul ka balance su ka ce da su fa'tu bi ashri suwarin mithli in shi ya kirkiro to ai kuma za ku iya kirkirowa tun da kuma kuna da basira kamar sa kuma za ku iya tunsa a yanda kuke gani don haka ku ku zo da sura goma mana muftarayat waɗanda kuka kirkiro da kanku wa du'u man min dunillah ku kirayi waɗanda za ku iya koma bayan Allah waɗanda za su taya ku in kuntum sadiqin in dai gaskiya kuke yi fi da'awakum allah huftara a cikin cewa da kuke yi shi ya kirkiro shi fa illam yastajibu lakum Allah ce idan ba su iya karba muku sun amsa muku sun zo da abinda za abinda yake kwatankwacin Qur'ani ba alamu annama unzila bi ilmillah ko kuma in ba su karbi wa'azin ba a haka fa'alamu annama unzila bi ilmillah to ku ku sani cewa lallai alqur'ani da gaske ne an saukar da shi ne da ilimin Allah wa Allah ilaha illahu kuma cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah fa hal antum muslimun to shin kuma za ku miƙa wuya kamar yadda muwa muka miƙa wuya wannan ayar tana nuna cewa kamar yadda malam sa'idi yake cewa idan wato mai wa'azi yana wa'azi kada ya damu da ƙalubale, kada ya damu da zargi kada ya damu da yawan kushe da yawan wato aibantawa akan abin da yake faɗa ya ci gaba sannan kuma kada ransa ya baƙin ciki aikin Allah yake yi sannan kuma ayar tana nuna cewa kar mutum ya damu da cewa sai ya amsa kalubale masu kalubale su ce sai ka yi kaza kafin mu yarda ko wani ya kure ka a bangaren ilimi ya ce ai ka iya kaza ba wannan duk ba ruwanka kai dai kai wa'azi ka faɗi iya abin da Allah ya sanar da kai dama ba za ka san komi ba Allah shine wanda ya san komi kuma wa fawqa kulli bi ilmin alim sannan kuma ayoyin suna nuna cewa ilimin da yake na tabbas wanda baya ba a iya karban azzannu a ciki shine ilimin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya ce yace fa'lamu annama unzila bi ilmillah alqur'ani shine wanda aka saukar da shi da ilimin Allah wa Allah ilaha illa huwa da kuma ilimin tauhidi malam yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu sune waɗanda ba sa karɓar zato ba sa karɓar inda inda sai dai ilimi guda ɗaya shine ilimin haƙiƙa na yaƙini ilimin koyon alqur'ani da kuma ilimin tauhidin sanin kaɗaituwar Allah da bauta abin da ya zama daidai Allah za mu lada kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته